أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجرد الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha shida ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na mus'abu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a daidai wato wannan lokaci bayan sallar la'asar a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ka ji kansa allah ka yi masa rahama muna cikin tafsirin suratul baqarah mun tsaya a ayata 32 za mu tashi ayata 33 akwai tambaya ne to ba shi mu ji me me za su ce kuma a'udhu billahi minash الشيطان rajim assalamu alaikum الرحمن don Allah ina son malam ya yi cikakken bayani akan halaccin ko haramci sanya sarka yan kunni da kuma zobe na karfi domin fatawa ta unguwar unguwarmu cewa sanya waɗannan abubuwan haramun ne ga 'ya'ya mata sun ba da hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarfe wutan assalamu alaikum to wannan abari ya kamata da suka ba da hujja da hadisin a san inda hadisin yake kamar yadda muka sha faɗin ƙa'ida cewa walaysa kullu dalilin yakunu al-istidlalu bihi sahihan an fahimta saboda aka, da wannan tambayar da mai tambaya a cikin suratu shu'ara ko suratul mu'min su bari sai gube za mu amsa musu an gane asalin abubuwa na amfani shine al'ibaha amma tunda suka ce annabi ya ce ya kamata mu san a inda annabin ya faɗa haka ne an gane in kuma ya tabbata ya faɗa to sai kuma abin maganganun malami. mai annabi yake nufi ne ba kawai mutum shi zai je fasara hadisi ba da tashi fahimtar shi yasa hatta kamus na malaman hadisi daban kamus na larabci daban kakka ɗauka cewa kalmomin da ka gansu a larabci da su ake fasara hadisi ba a yin haka littafin da ya shahara a wannan babin mafi karanci akwai littafin algarib na ibnu asir shi yasa zaka ga Imam an a cikin Salihi Salihin in ya kawo wasu kalmomi da suke da matsala bai kyaliya sai fassara bisa ga ka'ida na kamus ɗin malaman hadisi ba kamus na larabci ba an fahimta to wannan shine mu je aya ta gaba Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam a'udhu billahi minash rajim وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين bayan magana annabi Adamu da Allah subhanahu wa ta'ala ya gama da mala'iku sai ya ce wa idh qulna lil mala’ikaci ka tuna musu lokacin da muka ce ga mala'iku us li adama ku yi sujjada ta girmamawa ga annabi adamu fasajadu duk mala'iku sai suka bi umarnin Allah suka yi sujjada illa iblisa sai iblis wato aba takbara ya yi girman kai mai tsanani da aka wa kana min al-kafirin sai kasance daga cikin kafirai shi iblis me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce mala'iku su ma annabi adamu sujjada wannan ta'azimar lahu sannan sujjadar mala'iku ga annabi adamu shi annabi adamu shi ya nemi mala'ikun su mata sujjada ko ko Allah subhanahu wata'ala ne ya ce ai masa amsa shine Allah ne ya ce ai masa to tunda ku da umarnin Allah suka yi Allah ne ya sa su ba za a ce sun bauta ma annabi Adamu ba kamar yadda muke kallon Ka'aba a matsayin alƙibla muna bauta ma Allah da kallanta amma kabar ake bauta ma me yasa ya zama ba kabar ba ake bautawa saboda Allah ne ya ba da umarni ya ce a kalle ta a matsayin alƙibla ina fatar an fahimta Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati tuna lokacin da muka ce ga mala'iku usjudu li adama ku yi sujjada ga annabi adamu sajadu sai suka yi sujjada shi yasa zaka ga malamai suka ce sujjada iri biyu ce akwai sujjada da ake yi da gaba guda bakwai wannan banda Allah subhanahu wata'ala babu wanda ake wa akwai kuma dukawa wanda ake yi shi ma Allah ya kira shi sujjada za mu karanta a can gaba ya ce wa idu ƙulna da kulu harihil ƙaryata fakulu min ha haisu shi itin wa da kulul baba kun ga wa da kulul baba sujjadan su shiga garin suna masu dukawa ne ba su shiga garin suna masu sujjada da gaba guda bakwai ba wani abu da yake daban tausayi daban mamaki ƙwarar gasken a ƙasa irin ta sakkwato inda su shehu usmanu suka yi jihadi da rubuce-rubuce suka yi fada da al'adu miyagu sai ka go kuma ana aiwatar da al'adun miyagu kuma da sunan su shehu yanzu idan ka ɗauki littafin ihya usunna wa ikmadul bid'a na shehu akwai inda shehu ya faɗa yayin da yake inkarin musun irin wannan gaisuwar da ake ta ina kwana dinnan wato a dinga kwakwantawa ko wannan ya kwanta mu wannan wannan ya kwanta mu wa wannan ba ka ake yi ba eh? yarbawa da tasu al'adar gudun gaisuwa hausawa da tasu nufawa da tasu Kulani eh? da tasu tibi da tasu ibara da tasu kowa da nashi kalan gaiso shi yasa ba abin da yake hada al'umman musulmi in ba bin Allah da bin annabi Muhammad yayin da kai ake cewa wannan ba addini bane kana cewa wai dole addini ne in ba a yi shi ba ba a girma mutane yanzu ran da bature ya shigo addinin musulunci shi dama a al'adar shi komai ya saba a tsetse yake yin kayan shi sai ka ce dole sai ya duka ya gaida wani idan zai yi duka wajen ya gaida wani da al'adar wa zai koyi a'a ta bahaushe zai dauka ko ta rabe ko ta ba nufe gaisuwar tunda kowa dukawar ba iri ɗaya suke ba kowa da irin tashi to tawa zai ɗauka eh tawa zai ɗauka shehu fa cewa yayi fa a cikin iya usunna ba wai a duka ba cewa in hina urra'asi inda tahiyyatu mutlaqan haramun wato dukar da kai a wajen gaisuwa inda shehu yace koya yake haramun ne a je a duba iya usunna a gani shehu ya faɗa ko bai faɗa ba haka ya faɗa amma da Allah ya tashi turo annabi kasancewarsa annabin duk duniya da ya aiko shi da gaisuwa wacce yace ita ce tahiyatan min indillahi mubarakatan idan da kowa zai saki al'ada shi yazo a kama na annabin assalamu alaikum wa alaikum assalam an zauna lafiya ko ba a zauna ba da wanda yake ka da wanda bai ka duk za ku yi haduwa a nan wajen saboda haka wasu na kawo ba cewa ga annabi adamu an mai shi Allah ne ya ce amma kai kuma waye ce amma waye sa ya ce amma ba wanda ya ce amma an gane sannan suna murda ayoyi a ce ai Allah ya ce wa fil ma janaha dhulli min ar rahm wannan shine dalili na a dinga duka ana gaida mutane eh ko kuwa ce Allah ya ce wa annabi wa hafif janahaka aka ittaba'aka minal mu'minina na ce to haka ne shi ma annabin sai ya fara duka yana da mutane tunda Allah ya ce wa jana haka ka shimfiɗa fuka bikinka. to haka na je wani muka yi jayayya da shi har su na je da ya kawo wannan ayar ne ma na kawo waccan na ce to ban sani ba da kai da shihin kawa zai durƙusa ma wani to shine da na tashi zan taba aka dinga kallo na ana cewa qul mata ufa inna masirakum ila an-nari nace o wadai tunda dai ba hujja dai ba dalili ba shikenan ba to ba ai da aka fasaje du sai suka yi sujjada illa iblisa sai iblis aba yaki fi'ilin aba wato Allah ya amfani da shi don ya nuna maka ya kai makura gurin kangarewa da ke shi yasa ba a ce illa iblisa wamtana ba ba a amfani da fi'ilin imtana ba shi yasa a cikin suratul kahfi da yana ba da labari mutanen da annabi Musa da Khidir suka je musu a matsayin bakunta hatta idza ataya ahla qaryati nistata'a ma ahlaha sai Allah ya ce me fa abau sai aka amfani da fi'ilin aba dan a nuna maka mutanen sun kai makura gurin kin karbar su da mutunta su da girmamawa kowace iri sai a matsayin su na baki sai sa aka amfani da fi'ilin fa abau an yudayyifuhuma kwata-kwata ba a ce famtana'u an yi zayyafuhu ba sai suka hannu wajen yi musu ainihin wato liyafa shi yasa hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim da wasu gurare al'imama abu huraira ya ce man kasance kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi da'awatin an gayyaci annabi wata walima sai ya ɗauki abu huraira sai suka tafi tare da aka je annabi ya zauna wajen wannan waliman farufi a ilahi zira sai aka ɗaukowa annabi cinyar rabu na ga wani haya lashe bakinsa wa kanat tu'jibuhu al-imam abu hurairah yace nama yana burge annabi muhammad eh duk cikin abincin da babban mai gida ya faso babu kamar nama ko kuwa da aka zuhudu in ka samu ka ci in babu ka haƙura shi ne zuhu Ke za ga mu 'yan zamani ne ba wanda zai zo da sunan usarinci ya dabe mu da abin da ma'an zalar la'obiya nusulta eh? ba ga mala'iku ba Allah ya bada labari a suratu hud cewa wala qad ja'at rusuluna Ibrahim, bil bushra mala'iku sun je wa annabi ibrahim da bushara da suka je suka ce masa ƙalu salam sai yace masa qala salam amma bisa an ja abi itilin hanis saboda akwai wadata akwai kuɗi bai zauna ba sai da ya sa aka ɗauko gasashen sa aka kawo musu saboda girmama kai yanzu da kaji gurin malami kana zuwa ya sa aka bankara rago aka yi maka welcome da shi da ka taso sai ka ce ka gani ta yaya malami ba sa jin tsoron Allah ka fi so a kawo maka wata kuka koriya ka ta kafara a ba malam ba abin da aka gadawa da mutane ba da sunan addini ke nan, har yi zama to ko inda kana da alaka da addini da an ganka an ga wulakantacce kaskantacce eh wani sababbin kudi ma fa in yaga kana kashe sai ya ta mamaki alaga ta malan hadda ku wai in dai kana da alaka da addini to bai kamata a ganka kana kashe sabon kudi ba ba ka bani ina so ku fahimci wato irin yadda aka lalata abubuwa in kana sa kaya masu kyau a yi magana Allah cewa ya kulman harama zinatan lahi lati akhraja li yi wa tayyibati mana rizqi wa ya haramta ba Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati ba ba dan mu Allah ya ba duk wanda ba mu ba albarkan me yake ci kuma khalisatan yawmal qiyamah sai an je lahira an Allah yadda mu zamu mu ci duk wanda ya tafi lahira ba imani ba zai ci komai ba a can wallahi wa ya haramta ba wanda ya haramta in mota ce an fi so a ga motar ka irin bitil din nan su da ta da da ka turo ta da safe yaran layi sai su watsi saboda sun san za su sha turin motar har sai sun yi gudu sai a ce ta yau wannan ita ce motar malamai kenan amma motar ragowar in iskan mutanen gari lafiyayyen motoci ka ga mota sai ka ce breakfast ake bata da safe amma shi in kana da alaka da addini ka hau wannan motar matsala ne amma ragowar mutane ya kamata su yi mai su hau in mata mai kyau ka aura sai a yi ta magana su kaga yanzu malaman su suke aura mata masu kyau an fi so a ga matarka wata gurguwa wata majinuniya majinuniya sai ya ce ce wannan ita ce matan usta zai ke matan malam nan ko ke sa muke cewa dole harkar ustazanci a ta daga ita daga analog a dawo da ita digital ko kuwa a gan kaɗan binni ga kayan kafes in mota ce in ka samu kuɗi ka hau mai kyau ne yanzu ka bari ka gani Allah ya ban kuɗi za ka sha mamaki Allah malam ai kakka da wannan rayuwar kawai mutane su zuwa su bai kasu su hana ka abin nan waya ce ba wanda ya ce an fahimta ai yawon qul hiya lil ladina amanu Allah ce fil duniya khali khalisatan yawmal qiyamah na masu imani ne a nan duniya kuma lahira su su kaɗai suka keɓanta da wannan rabon banda su babu wanda zai shigo ciki nan kasar abin an riga an riga an lalata shi in dai kana da alaka da addini to maganan atina fi duniya hasana wa fil akhirati to ragowar mutanen gari ne amma kai in dai kana da alaka da addini to wuya ya kamata ka sha a duniya ka bari a lahira ka samu hasana haka ake to mu wannan kuma mu ba za mu yi da wannan ba yasa ba wanda zai zo ya dabe ni ya zagaye ni da abinda Allah ko annabi ba shi ya zagaye ni da shi an fahimta yi yawa harka ta rayuwa wacce bata saba ma Allah ba ba haramun bane in ka je za ka yi nima ka gani wa ma ursilu alaikum hafizina ba ai ko mun kai ka zama dan dan mai tsaro a kaina ba kai harka gaban kai harka ta ma hada gurin karatu ba shikenan ba wannan shine to wa kanat tu'jibu al-imam abu hurairah ne yace nama yana burge manzon Allah fa nahasa hana hasata sai annabi ya fara cin wannan cinyar ragon a wajen walima ne sai ya ce ana sayyidun nasu yawmal qiyamah ni ne shugaban kowa da kowa ranar tashin alkiyama sai ya ce hal tadaruna mimma za kun san komai zai faru a can kuwa sai ya ce ya ji yajma'ullahu al na wal da Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe fi sa'idin wahid a waje ɗaya fa yubsiruhum an wa da mai kira in yay kira kowa zai ji sannan babu wanda bai ganin abin da za a filin alkiyama annabi yace watadnu minhum ash-shams rana za a matso da ita kusa kusa fa yablughu an-nasu min al-gammi wal-karbi ma la yutiquna bakin ciki da damuwa zai lullabe mutane ta yadda ba za su iya daukan bakin cikin ba Allah ya kira ta ce mata yawmal saboda za a ci tsaiwa shi yasa Allah ya ce ala yadunnu ulaika annahum mab'usuna liyawmin azim yawma yaqumu nasu li rabbil alamin fa nasu mutanen da ke taron alkiyama sai su ce ala taraw ala tarawna ma antum fihi ila ma balagakum jama'a ba a ganin halin da ake ciki ba a kallon matakin da aka kai ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum wane ne ake ganin yanzu wanda zai je ma Allah magana ya kamata fa ai hukunci ma kowa ya san matsayin shi ma wanda zai yi wutar ya wutar wanda kuma Allah ya kaddara aljanna zai kawai kowa ya kama gaban sa fa yaqulu ba'dun nas li ba'din sai sashi ya ce masashi abukum adam ai ga baban mu annabi adam fa ya ko sai mutane a dunguma a tafi wajen annabi adam fa yaquluna sai mutane su ce ya adam na farko za a ce masa an abul bashar kai ne baban kowa da kowa duk wani mutum da ka sani in dai ba annabi adamu ba ne to shi dan annabi adamu to shi ne mukaminsa na farko an ta'abul bashar kai ne baban kowa da kowa na ɗaya kenan na biyu khalaqaka Allahu biyadihi Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce ka da hannunsa hannu wanda ya dace da shi subhanahu wata'ala sannan na uku wa nafaka fi min ruhihi Allah shi ya busa makarai daga wajensa na hudu mutane za su ce wa amara almala'ikata fasajadu laka ya umarci mala'iku yace su maka sujjada akwai ruwaya da ta zo ta faɗa abu guda biyar shine wa allamaka wato al-asma'a kullaha abin da muka baro a ba ya sanar da kai sunan kowane irin abu ba za ka je kai ma Allah subhanahu wata'ala magana ba ya kamata fa kowa ya san halin da ake ciki a yau sannan na shida wa askanaka aljanna kuma ya zaunar da kai aljanna wanda zai zo nan gaba muqami nawa shida huwa abul bashar ɗaya kenan khalaqahu Allahu bi yadi biyu wa nafakha fihi min ruhihi uku sannan wa askanahu aljanna ya zaunar da shi ina aljanna sannan wa amara almala'ikata fasajadu lahu biyar sannan na shida wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu sunan kowane irin abu baki da annabi Adamu da an faɗa haka zai ce to gaskiya fa ba ku san cewa a duniya Allah subhanahu Ta'ala ya hana ni cin bishiya ba ya ce kada in ci kuma na ci ya ce to shi ma ta kanshi yake ko ya kama gabansa to shine sai an jingina ga annabawa har guda biyar ba wanda zai iya matsalar tafi karfinsa sai an jingina da babban mai gida babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad ana zuwa dama zai ce to ana laha ana laha ni ke da ita ni ke da ita ya tashi ya tafi gaban Allah subhanahu Ta'ala. to shi ne sa allah ya ce a nan gurin wa idu kulna lil mala'ikati judu li adama ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi adama fa sajadu duk sai suka yi sujjada suka bi umarnin allah illa iblisa sai iblisa don haka wannan istisna'i ne munqati'i domin mala'iku daban iblisa daban akwai istisna'il istisna'il muttasil sannan akwai istisna'il munqati'i duk ɗalibin da yake da alaƙa da nahau ya san wannan yayin da almustasna minhu ya to yana da kasan jinsin mustasna to ya zama istisna ne muttasili idan ya zamanto kuma da almustasna da almustasna minhu ba iri ɗaya bane to istisna ya zama munqati ina fatan an fahimta da haka in ka ce ja'a ɗalibai dalibai sun zo illa ahmad sai ahmad to illa din adatul istisna ahmad shi kuma mustasna ne shi aka cire daga cikin ɗaliban da haka tunda shi ahmad jinsi ne daga cikin ɗalibai da haka wannan istisna'i ne muttasili ba munqati ba amma inda ahmad din wato bai daga cikin jinsi na ainihin wato wa'ancan ɗaliban daban shi daban wato ba irin su ɗaya ba to istisna'i zai zama munqati Allah ya faɗa a suratul kafi ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinn kaga bai daga cikin wa mala'iku yana daga cikin aljanu fa fasaqa an amri rabbi sai fasikanci ya fita daga umarnin da Allah ya ce masa yi ya ce a tafau shi ba ba fa zai yi ba ba da haka Allah ya kira shi a nan wajen ya ce masa illa iblisa sai iblis shi kuma iblis daga Abulasa ne yublisu al-iblas ko iblisan shine masdarin shi malamai sun ci akan ci Abulasa wato yublisu shine iza ya isa min rahmatillah idan ya ɗeba tsammani daga rahamar Allah shi kuma ba wanda ya cire tsammani daga rahamar Allah ma kaman shi dan dan an ce masa ka fita daga aljanna ta yace ya ji ya fita zai fita kai malam shi yasa Allah ko mutanen da ya masa azaba ya ce falamma nasu ma dukiru bihi lokacin da suka bar abin da aka yi masu wa'azi da shi sai ya ce fatahana alaihim ba kulli shay sai mu bude masa kofar kowane irin abu idan kana wa'azi kana cewa a Najeriya sabon Allah da mutane suke yana janyo matsaloli wani sai ya ce to ai ga America ga Ingila ga ina ne ai sabon Allah da ake yafi namu me yasa a can Allah bai yin azaba sai a Najeriya to in mutane na saban Allah Allah ya kawo jarrabawa yana yi ne don ko a koma zuwa gare shi yayin da yake kawo jarrabawa mutane ba sa komawa zuwa gare shi to kuma idan abin ya tashi karo na biyu sai ya fi kuma wani shi yasa ka ga idan Allah ya tashi musu azaba in bala'i ya zo ba irin nan ake musu kuma hatta idza farihu bima utu sai sun yi alfahari da abin da aka ba su na ci gaban rayuwa Allah ya ce akhadnahum bagatatan sai mu kama su ta inda ba su yi tsammanin za mu kama su ba Allah ya ce a wannan lokacin fa'iza hun mukuli suna sai ka gansa su da kansa sun riga sun ɗeba tsammani daga rahamar Allah cewa an shiga wani hali na haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa in kano min qablu an yi nazzala alaihim min qablihi la mubulisina sannan akan ce ablasa yublisu iblisan shine idza dahisha wata hayyara, idan ya ruɗe. Allah ya ce hatta idza fatahna alaihim baban za adabin shadidin idahum fihi mublisuna sai gashi zaka ga suna masu buɗewa da haka iblis ana kiran shi da iblis ne saboda shi a kankin kanshi ya ɗeba tsammani daga garama Allah Ɗaya kenan, nan sannan ana ce ma iblis iblis ne saboda shi yake sa wa ɗan adam rudu har ya rabu da Allah subhanahu wata'ala sannan akan ci ablasa shine idan sakata gamman wa idan mutum ya shiru saboda bakin ciki da damuwa ya kasa yin magana sai a ce ablasa sannan akan ce abulasa fi hujjatihi shine lam takul lahu hujjatun lokacin da ya zamanto ana magana da kai baka da hujja sai a ce ablasa shi yasa Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimuna ranar da alkiyama za ta tsaya Allah ce duk wani mai laifi zai tsaya gaban Allah babu yadda za a ce yana da ainihin wato hujja sannan akan ce yi bulisu shine idan Allah khairuhu idan alherin abu ya karanci sai a ce masa lasa. shi kuma shedan wani alheri yake tattare da shi babu wanda yake so ya kai ka wuta ka dawwama can ko kurkuku mutum yake so ya kai ka a daure ka dindindin ayan ka kafa gaba da shi ba ranar yankewa ballantana wanda yake so ya siya kai ka jahannama an daure ka ka shiga jahannama shiga na dindindin shiga ranar da babu fata shi yasa Allah ya faɗa masa yace masa ya iblisu ko Allah da kanshi ya kira shi da wannan sunan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me yasa ba za ka sujjada da abinda ni na halicce shi da hannuna ba astakbarta kai girman kai ne an kumta min al-alin ko ko an faɗa maka kai kana daga cikin ma masu matsayi madaukaka a saman ne wa ya faɗa maka hadda za ka kalli annabi adamu ka ci ta fi shi ya ce eh gaskiya ana khairun minu saboda kalakata ni min narin wa kalakata hu min da haka ya ce ya fi shi Allah ya ce to tun da haka ne fakhrut min hafa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila yawm ka fita daga aljanna ta na kore ka daga yau akwai tsinuwa ta akan ka har ranar tashin alkiyama qala shi kuma maimakon ba ya kamata ya ba yace ina Allah fa innaka min qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'asu ila yawmi alwaqti alma'lum zuwa lokaci sananne yace a masa jinkiri Allah yace je ka kana daga cikin wanda aka ma shi kuma a nan gaban Allah kala yace fa bi izzatika na rantsi da buwayar kala uku yannahum ajma'ina sai na batar da su gabaki daya illa ibadaka minhumul mukhlisina qala allah yace fal haqqa fal haqqu wal haqqu aqul la anna jahannama min al jannati wa mimman aka minhum ajma'in sai na cika jahannama da duk wanda ya bi ka daga cikinsu. su shi a wani wajen shi annabi adabu. da aka samu wannan matsalar aka ce sujjada ce ba zai yi ba ta kalla ka gani ba sannan yayi amfani da damirul ya yace a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba a ra'aitaka ba miri bane na abokin magana sannan ya dawo yace wa annabi adamu hadhal ladhi karramta alayya wannan wanda da kace yafi ni wallahi idan kai mun jikiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa ne kuma sai na hallaka shi da zuri'a shi sai kaɗan daga cikin su Allah ka raba mu da shedan Allah ya ce qala fadhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaohum jazaukum jazaa'un mafura duk wanda ya bi ka to akwai fa jahannama tana nan tana jirin shi kuma sai ya samu sakamako cikakke da haka aba Allah ya ce yaki wastakbar ya girman kai to girman kai kuma matsala ne Allah ya kiyaye an gane wannan sinun din da ta'un din da alifun din da ke ciki na istakbara ba sinun bane da ta'un da alifun na talab domin mun san cewa idan alifun da sinun da ta'un suka shiga cikin fi'ili ɗaya daga cikin ma'anoninsu suna shiga ne littalab don neman abu shi ya sa muke cewa inna alhamdulillahi sai mace mai hamadu wa mai wa sta’inu wannan alifun da sinun da ta'u da suka shiga ciki littalab muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu muna neman mai gafara shi shi yasa idan ka kwankwasa koba kana neman a bude sai a ce istaftahal baba ya nemi a bude masa me saboda talab ne amma akan yi amfani da sinun da ta'un da alifin ba don talab ba dan mubalaga shi yasa can Allah ya faɗa yace alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya anil akhirah kaga istahabba sinun da ta'un da alifin da aka amfani a'a ba wai suna neman rayuwar duniya ba ba talab bane a'a san da suke wa rayuwar duniya ya wuce duk yadda kake tunani ya kai makura shi yasa sai Allah ya amfani da silin da ta'un da alifun lil mubalaga to haka nan wajen saboda girman kai shedan ya wuce duk yadda kake tunani sai Allah ya ce istakbara yayi girman kai ba wai yana neman ya girman kai wani a'a yayi girman kai ne wanda ya riga ya wuce ya kai makura ba wuce yayi gaskiya da yace girman kai rawanin tsiya ko kuwa to shi yasa malami ne kai mai kuɗi ne kai ɗan siyasa ne kai wallahi duk sanda Allah ya jarrabe ka ka zama mutakabbiri to ba za ku zauna lafiya da mutane ba shi dan adam a yadda ya yi shi Allah ya yi shi ko kafi shi idan kana nuna mai kafi shi ba za ku zauna lafiya da shi me yasa ya zamanto duk duniyan nan babu mutumin da ake girmamawa sama da annabi Muhammad saboda duk lokacin da kake neman girma to kishiyar girman za ka yi sai ka samu mai nake nufi da kishiyar girman za ka yi lokacin da duk baka ɗauki kanka ba wani abu to sai Allah ya sa mutane ya mayar da ka wani abu a irinsu shi yasa yayin da annabi tare da cewa shi wani ne amma bai ɗaukar kanshi wani in yana zaune cikin sahabbai da za ka to sai an nuna maka an ce gashi kyau. ko ga ka iya gane shi ne saboda dirin halitta da Allah subhanahu Ta'ala ya masa wanda ya bambanta da mutane amma a sa da sa da sulukin shi ba za ka ga wannan ba sahabbai nawa ne suke ruwaitowa suna bada da labari sai ka ji sun ce wata rana muna tare da annabi muna kan abin hawa ina bayan shi ya ce kara, kamar kai ne ba kana ba da labari wani gingime mu malami wanda duk duniya take saurare ka ce a wata rana muna tare da akar makallahu a bayan mota ko na goya shi a mashin za mu je guri kaza malam ya ce kaza ya ce kaza to kaga wani zai ce ai ƙarya kake yanzu kamar malam wani a ce kai ɗin nan ka goya shi to ƙarya kake wallahi ba zai taɓa yiwa ba shi kuma annabi yana yi hadisai nan ko karanta yana yin irin wannan Allah ya raba mu da girman kai to shi yasa akwai takabbara da takabbara da istakbara shi istakbara yin girman kai ya kai makura takabbara kuma mutum ya ɗora ma kansa yin girman kan shi yasa idan fi'ili ya zo ala wazani tafa'ala to daga cikin ma'anonin shi akwai ya dullu ala takallum abinda watakila ba ɗabi'ar ka bane ka ɗora ma kanka cewa sai ya zama ɗabi'ar ka idan ka ji an ce tasabbara fulanu to watakila da bai da haƙuri yanzu ya ɗora ma kanshi yana so sai ya zama mai haƙuri idan ka ji an ce tashajja'a fulanu to da watakila matsoraci ne yanzu ya dora makan shi yana so sai ya zama jarimi to haka idan aka ce takabbara to abinda ba sifar ka bace ta girma kake so ka dora makan ka sai ka zama haka shine takabbur shine girman kai shi yasa ibnu manzur al-ifriqi a cikin lisanul arab yake cewa al-kibru bil kasri da kuma al-kibriya shine al-azamatu wat tajabbur yace wata yace wakila atu fi sharafi wato daukaka a cikin matsayi yace akwai wanda suka ce hiya ibaratun an kamalin zati duk lokacin da kaji an yi amfani da al wannan magana ce da ake ta akan cikar kamala na zatin Allah subhanahu wataala shi sa in ba Allah ba babu wanda ake siffantawa da wannan kalma ta al shi kadai ake faɗa mu wannan girman kai na daga cikin dalilan da zai sa ko an karanta ayoyin Allah ba za ka gane ba ba ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqqi ba da sannu sai na karkatar da ayoyina akan wanda suke yin girman kai a doron ƙasa Allah ya faɗa yake cewa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha duk abin da zaka ajiye musu na dalili saboda girman kai ba za su imani da shi ba amma wa in yaro sabilar rushdi la duhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila amma in suka hanya bata kuma sai su kama ta siriki dalika bi annahum kaddabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin shi yasa az-zujaj ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugha yake cewa ai aj'alu da za a kuma al-huda zan sanya sakamakon su ya zama ɓata dangane da burin shirya. Da haka suka ce wa ma'ana ya yatakabbaruna ai annahum yarawna annahum afdalul khalqi suna yin girman kai a dauran ƙasa saboda kullun ganin suke ni na kuwa ne ni ni ne wa anna lahum min alhaqi mutun yana ganin yana da haƙƙi ma laysa li ghairihi wanda wannan shi bai da shi wa hadhihi sifa la takunu illa lillahi khassa wannan kuma sifa ka dinga ganin kafi kowa لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد misluhu Allah shi yake da kudura da iko da falala da daukakar da babu wanda ya isa ya jayayya da shi ko akwai amma da wanda kake da shi na matsayi watakila wani Allah ya ba matsayin sama da naka ya za ka yi Ba ka da yadda za ka yi shi ya sa muka ga al-mutakabbir yana daga cikin sunayen Allah ko bai ciki yana ciki huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbaru almutakabbir to tunda sunan Allah ne da kaji ka dauka ka sa makanka to ba za a wanye lafiya ba kwa wallahi ba za a gan ba za a kare lafiya ba shi yasa ibnu asir ya faɗa yake cewa fi asma'illahi ta'ala almutakabbir wal kabir shi kabirun ne kuma almutakabbir ay al-azim zul kibriya al-imam abu dawuda ya kawo hadisi a cikin sunan ɗin shi da ya kawo shi akan babu ma a filkibar hadisi annabi ya faɗa yake cewa allah maɗaukakin sarki ya ce hadisul kudusi ya ce alkibir ya ƙuridayi sannan wal azmatu izari allah ya faɗa ya ce alkibir ya wannan sunan allah ya ce mayafi na ne girma kuma wato izari na ne da haka yace faman naza'ani wahidan minhuma duk wanda ya jayayya da Allah ɗaya daga cikin wa'annan Allah yace sai na saka shi wuta kuwa sai na saka shi to za ka yi magirman kai kai da aka halicce ka wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku a kai ba kowa bane sai yasa malamai suka ce idan an ce girman kai shine batarul haqqi in karɓar gaskiya wa gamɗin nasu da wulaƙanta mutane kana ganin ai wanda ya faɗe ta bai isa ba ba haka bane akwai wanda in dai gaskiya ce to sai dai tsaran shi ya faɗa ko wanda ya fi shi amma kana ƙasa da shi da ce mai ga nasiha ga gaskiya ya karɓa a ina a zai ce a ina kai ɗinwa yaushe ka haife ka kuma da kuɗi ka lallaɓo ka bashi ba zai ce yaushe ka haife ka bai yaushe ka taso da za ka bani kuɗi karbewa zai ce Allah ma albarka ga yaran zamani masu albarka waɗannan yaran za su gama da duniya lafiya amma in nasiha ne ina shi yasa al-Imam Muslim ya kawo a babun taharimul kibar wa bayani hadisin Abdullahi dan Mas'ud lokacin da Annabi ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibari duk wanda ya mutu ya tafi lahira da kes din girman kai ko da da kwayar zarra ne annabi ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba qala rajulun sai wani mutum yace innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan yace ya rasulullahi ka san fani akwai ni da san wanka akwai da gayu ina so in gafa tufafi na tsatsat wa na'aluhu hasan ina so in ga takalmina na wanke shi na goge shi wannan ma girman kai ne qala sai annabi ya ce masa inna Jamilu jamilun yuhibbul jama'a. Allah kyakkyawa ne yana so ya gan ku cikin shiga mai kyau sai ya ce masa alkibar batsarul haƙƙi wa gamɗin nasi girman kai shi ne ƙin karɓan gaskiya da wulaƙanta mutane ka daina tunda Allah ya ce wa laqad karramna bani adama mun karrama ɗan adam duk matsayin da Allah ya maka ka iya wulaƙanta mutum yau gobe Allah ya sakko da kai matsayin ya ɗauko shi ya ɗora ka sama da matsayin da kai kake da wannan kuma ya sha faruwa mun gani sai dai kawai idan Allah ya ajiye abu a matsayin aya mutane kawai da kai suke ba sa ba suka koyi gawa zuwa gare shi ba al-Imam al-Ghazali ya faɗa yake cewa idan an ce girman kai shine huwa isti'zamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadri al-ghayri mutum ya dinga ganin cewa a ran shi yana da girma sannan ya dinga ganin yana da daraja akan wani shi ya ƙara faɗa ya ce alkibir halatun ya takassasu su al-insanu min min ijabihi bi nafsi yace girman kai wani hali ne wanda ɗan adam yake kebantuwa da shi wanda wato najiji da kai sannan wa an yara nafsahu akbar min ghairihi daga lokacin da ka dinga ganin cewa ai kai kana gaba da wani ka bari mutane duk wanda yake ah, yanzu yanzu wani ɗanin ya isa yace daidai yake da baban shi eh akai ka san ka yafi ka inda ɗan kirki ne ko kwa. duk wanda ya fi ka kai ka san ya fi ka kai ka sani amma in mutane ka fi su to ka bari su su fada ba kai bane kawai da mutum ya zo ya matsa ka ce ka dai san na fi ka ko alfahari kaji wani ya ce ya tara ɗalibai shi yana alfahari ya san karatu ya san balaga ya ce musu kuzil balaga ta anni qabla an ufarika duniya ku koyi karatun balaga tun kafin in rabu da duniyar nan saboda yana ganin fa ranar da ya mutu in dai baka karatun balaga a gurin shi ba to shikenan ubangijin ta ya mutu da haka karare zai ce in kana lil balagati rabbun inda a ce balaga tana da ubangiji to shi ya kamata ya zama ubangijinta saboda sanin ta da yi da kuma ƙwarewa da yi a gidanta daga wannan ba daidai ba ne bai kamata ba da haka wannan yana daga cikin girman kai haka imamul kufawi ya faɗa haka da dama malamai suka faɗa da haka girman kai ya kasu gida uku in ma alallahi ta'ala ko dai mutum ya ma Allah subhanahu wa ta'ala girman kai wa huwa afsha'u anwa'ul kibar shine mafi munin girman kai Kamar girman kan fir'auna da namarudu ta yadda girman kansu ya kai sun fi karfin su bauta ma Allah shi yasa Allah ya ba annabi Isa shaida yace lan yastankifa kifal masihu an yakuna abdan lillahi wal mala'ikatul da dai annabi Isa bai taɓa kyamar ya zama bawan Allah ba hakan mala'ikun da suke kusa da Allah sannan mutum ya yi da abin rububiyya shi yasa yace innal ladhina na an ibadati Na jahannama dakhili to akwai wannan girman kan akwai wanda fa girman kan shi yana ganin ina shi ya bauta ma Allah a ina ai wannan ya fi karfin wannan to ka je ka karanta littafin iya Shehu Usman dan Fodiyo karshe karshen iya usunna sai da ya faɗa ya ce a nan ƙasar akwai mutanen da suka kai matakin da suna ganin su sun fi ƙarfin Allah ya ɗora musu aiki a nan ƙasar kuma ana ce musu waliyai yawa ba ni na faɗa ba shehu ne ya faɗa sai ka je ka duba ƙarshen iya usuna shehu ya faɗi wasu mutane ya ce yana daga cikin bid'a muharrama ijma'an mutum ya kai wani mataki yana ganin ya fi ƙarfin Allah ya ɗora masa aiki sai ka je sai ka duba ka ga suwaye shehu ya ce sun kai matakin da sun fi ƙarfin Allah ya ɗora masa aiki sai ka je ka duba ka kani to wannan shine na farko sannan akwai girman kai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda mutum zai ki yin imani da shi ya kuma jawuwa zuwa gare shi saboda jahilci da kangarewa kamar yadda kafiran makka suka yi Allah ya sai da ya faɗa cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah in an ce masa ku ce la ilaha illallah me yake hana su faɗan la ilaha illallah takabbur ne girman kai ne wa yaquluna sukan ce inna la tariku alihatina li sha'irin majnun Allah ya ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalina irin wannan girman kan shine Allah ya ba da labari mafi yawancin al'ummomi sun mu annabawansu wa adan wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustawsirina وقارون وفرعون musa ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض Allah ya ce sun yi girman kai amma wa makanu sabiqina ba su tsere mana ba fa kullan akhadna bi dhanbi kowanne sai da muka kama shi da laifin da yi saboda fa minhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man kasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyuzlimahum walakin kanu anfusahum me ja musu halaka at-takabbur girman kai da nassin qur'ani fastakbaru fil ardi sannan akwai girman kai wanda mutum zai dinga wa rabuwar bayan Allah shine bi an azima nafsahu wa ya hatakir ghayrahu mutum ya dinga ganin akan kin kanshi yana da girma kuma duk wanda ba shi bai wulakanta shi wa yasdarihi fata'aba anil inqiyad lahu wato da ka sai ya jawo shi babu yadda za a yabi mutane sai dai a bi shi ba zai girma mutane ba sai dai a girmama shi akwai wanda suke wannan da haka musamman da izinin Allah sai gobe za mu ƙara bayani akan wannan gabar duk wanda yake yana da alaƙa da musamman karatu ɗalibi ne shi ko malami ne shi to yana daga cikin abin da suka zama wajibi a kan shi duk yadda zai ya guje ma girman kai to yi gara ka je lahira ɗalibai ana tuhumar ka da cewa ka cika sakaci ka cika sakin fuska shi yasa kowa ya rena malam ya fi sauƙi da ka je lahira Allah ya cire ka yana cajin ka da kitsin girman kai ya fi sauki wallahi an fahimta yi to saboda haka wannan shine Allah ta'ala ya mana tofiki tun da zume dakatarwa yana nuna min cewa lokaci yana matsuwa amma akwai dan uwa malam Abdurrahman da ake tare da shi malam da sauran lokaci na gani za mu ba malam Abdurrahman a malam Abdurrahman mai tawul zai zo ya dan ce wani abu ko da mun biyar ne baya wa ƴan uwa za su yi hakuri an fahimta yi Shi ne sakataren wato matasa a bangaren harkar izala a garin nan kun san mu ƴan salafiya ne ko mu ƴan izala ne yawa ka ka rike da kyau ni ɗan izala ne kuma ni ɗan salafiya ne eh? yawa mu ɗan izala ne kuma mu ɗan salafiya ne kuma mun faɗa jiya mun ce in kana tabi ahmadin mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahabi in dai wannan shine wahabiyanci to ka je ka faɗa mun gode ma Allah ma da ake jingina mu da sunan Allah al-wahhab da ba a jingina mu zuwa ga sunan kowa ko kuwa to saboda haka shi mala abraman kasancewarsa ɗaya daga cikin memba a wannan kungiya ta mu kuma yana halartar mafi yawancin karatuttuka da ake yi yana tafsirin dare amma ranar nan ya kullo nan wajen kun san abin da ya sa idan ƴan uwa suka zo muke ba su dama a san su wasu ba a sanin alakar mu da su kafin wannan lokacin kamar shi dakta da ya zo na nan nan alakar mu da shi ba wai alaka ba ce ta sai da na shigo garin Sokoto shi ma malam Abraman haka ba alaka bace ce tsakani na da shi wai sai yanzu da na shigo garin sakwato ne ake da alaka ina fatar an fahimta amma yanzu bayyana su a gaban mutane su yi magana watakila a ji shi dai sa wanda yake nesa bai san alaƙar mu da su bai san alaƙar kaga ko za ka je ka kai tsaye gumi to an toshe wannan ƙofar eh wannan shi ne Allah ya sa mu dace da ka akar maka lahu zan tsaya a nan bal ya tafaddal mashkuran ma'aluna karka damu ni ne maka ni ne maka izini bismillah tafaddal a'a zauna zauna malam daura ni ne ma izini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwana sakkwatawa jikokin shehu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaskiya malam ya umarni yi magana ban yi niyyar magana ba kamata a ce malam ya isar da lokaci don mu ƙara amfanuwa da abubuwan da yake ta gaya muna bilakika kamar yadda malam ya bayani alaƙa ta da shi ba a garin sokoto ba ce alaƙa ce da ɗaɗɗa kusan in akwai mutum na farko da yake da Alaƙa da zuwan malam tafsiri idan aka cire dokta to sai a ce abdurrahman mai tawul yana ciki akwai ba zan iya mantawa ba mun yi waya ta ƙarshe da malam musa yusuf asadu sunna yana kaduna ina sokoto game da wani abu da ɗayan ya taso abin da ya shafi tafsiri maganar da ne da shi ta ƙarshe na ce malam in baka zo sokoto ka yi tafsiri ba ba dokta ka kai malaifi ba ni ka kai malaifi mun yi wannan magana da shi a waya ga shi shera ne ya ce mine ne dalili mala abdurrahman na ce dubban mutane za su amfana da kai kuma ban san gaibu ba amma ku da ne kun amfana da malam mun amfana da shi mata a cikin gidan daji sun amfana da shi Allah ka sanya mu rayuwarsa albarka Allah ka zama halifa a gidansa da ya baro dokta da ya amfani da wannan dama ya da samu wannan alheri Allah ka samu rayuwarsa albarka muna cikin watan ƙur'ani mala yana karanta mana alqur'ani ku yi hakuri ba lokaci kuma gaskiya ban yi niyyar magana ba tun jiya da muka tsara program a Imam Malik malam ya fara maganar cewa lalle yanzu tafsirin Mus'ab kuma in yi magana da na shigo na samu wuri na ɓoye saboda malam ya manta da ni amma sai Allah ya nufa cewa zan taso in yi magana jama'a mun halarci wuraren tafsiri kuma muna ci gaba da halarta gwargwado Allah ya samu bar abubuwan mu na kasuwanci da na ayyuka muna zuwa sauraron tafsiri to majalisai da muke halarta su yi tasiri a cikin rayukan mu da cikin Ramadan da wajen Ramadan wannan shine abin da ake bukata jama'a ba wai mu saurara mu aje anan ba duk lokacin da baka sani ba matsala ne lokacin da kuma ka sani ka aiki da abin da ka sani to matsalar ta fi girma da haka mu yi aiki da abin da muka sani sannan mafi girma watan nan wata ne da takawa mu zama masu takawa ba lokaci da yawa amma aya ɗaya a cikin suratul nisa Allah yana cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sai Allah ya ce wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ganiyan hamida Allah ya ce haƙiƙa mallakar samai da ƙasai na Allah ne duk abin da ke ciki mallakar Allah ne shi yake da sa ba wanda yake tarayya da shi a cikin su yace hakika mun yi wasiya da waɗanda suka gabace ku da ku wace wasiya ita ce ku ji tsoron Allah da aka yaku bayan Allah mu ji tsoron Allah idan har muka butulce mu ji tsoron Allah ba mu ji tsoron Allah ba to mu sani Allah da yayi mana buɗi to shi ke da mallakar sama da ƙasa da mu gaba ɗaya ko mu ki gode masa ko mu gode masa ko mu zama masu takawa ko mu ki zama masu takawa Allah yana da halittun da suke masu da'a gare su waɗanda ba su fita daga cikin sa a takaice takaitawa ba mu da lokaci malam yayi karatu yayi daura a Abu Huraira ya zo tafsiri kuma zai tafsirin dare sannan yau ana ranar Juma'a a yanayi akan samu yanayi na zafi da wahala ni kaina na daure na zo nan akan haka zan tsayawa karatun da ya muna Allah ya sanya masa albarka Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya samu rike shi hujja kai ya zama hujja a gare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wata wata a cikin